فعالني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليان كارة الفتاة أن لا مدعو هو في فلاتي يتلى ما رأى الشيخ عليك أني محمد ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون القيامة muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mu kasance da gaske kuna yi mana farka da haɗuwa a wannan masallaci farka masjid bilal cikin raba wadda ke nan jihar garin kebbi jihar kankarawa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da dari da arba'in da shida Wace ne da ɗaya ga wata uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan rana domin ci gaba da kuma kawo ci gaba kuma farawa ci gaba da tafsiri da suka saba kuma farawa a wannan Ramadan. Ana roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu duniya da lafiya. Kamar da kuka saba a wannan Ramadana a ranakun Asabar da Lahadi muna ci gaba ne da karatun mu da littafin na tarbiyya amma yau kasantuwar yau ne farko kuke shawarar ku fara da tafsiri na kusaci mai zuwa sai mu tora daga wannan lissafi insha Allah ta'ala na farko ne biyu kamar da kuka saba a duk kun tafsirin a watan Ramadan muna fara buɗe karatu da karanta hadisai guda biyu wanda muka saba mu karanta mu fassara mu faɗi darasi da hadisan ya kusa da gari kuma mu yi tambaya game da waɗannan hadisan wanda ta amsa tambayar daidai a yi mata kyauta a littafi insha Allah ta'ala kan wannan tsarin za mu a wannan shekarar shi ma insha Allah haka jini magana ne a kan hadisai wanda suke magana a kan abu su shafi azumi. Amma a wannan shekarar hadisan da za mu karanta hadisai ne da suke magana a kan abu da ya shafi mahimmancin yi ma juna nasiha. mahimmancin abubuwa da suke magana kan mahimmancin in kaga wani abu yana kuskure in kaga wani ɗan uwanka yana kuskure kai masa gyara da kuma hadisan da suke magana kan hatsarin kashe shin kasa shi za mu karanta daga wannan littafi shi tattara hadisai guda ɗari da talatin akan abin da ya shafi haka tsarin da farko Ramadan zuwa kashi karanta mafi karanci jiki talatin kullum za mu rinka karanta daya hadisi ba su da tsayi mu karanta guda biyu insha Allah ta'ala hadisin mu na farko wata shi za mu fara yau hadisin yana cikin bukari a cikin bukari إلى قليل ثلاثين ذكرى تشير إلى في ثلاثين ذكرى صحابي الأكبر لهم حديث من الزيج إن الصحابي لا يكرى النعمان بن بشير. النعمان بن بشير النعمان بن بشير إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من المال قروا على من فوقهم فقالوا لو أنا فرضنا في نصيبنا فرقا لم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا فلوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وأنا حديث لهذه النعمان بن بشير الله يبارك جاء بريش yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce misalin in kana so ki fahimci kina so ki fahimci bambanci da ke tsakanin wanda ke tsayuwa ke kiyaye dokan Allah da wanda baya kiyaye dokan Allah da kuma killar da wanda baya kiyaye dokan Allah yake jamu ne kiyayewa ana ji ko sai sallah su ne misalin don misalin wasu mutane ne da suka zo za su shiga jirgin ruwa sai zama irin babban jirgin ruwan nan wanda za ka yana da hawa biyu hawa uku da muna ganin irin shi ko a hoto ko za ka jirgin ruwa babba amma yana da hawa hawa da aka zo za a shiga cikin ruwan ne zama sai da suka yi ƙura suwaye za su zauna a sama ya kuma za su zauna a ƙasa ya kai ƙura wance ya cinci zama a sama yana sama wanda ya zama a ƙasa yana ƙasa kaga ya yake gidan ƙasa in yana so ya ba ruwa ya sha kore wani amfani sai ko ya hauro ne sama ko tukun su ɗiba ruwa ko kuma ya nemi wanda suke sama da su taimaka su ɗiba ruwa su ɗiga ne haka ne ba ga gidan kasan wani lokaci ma ai kusan gaba ne a cikin ruwa su suke wanda suke sama ne suke wajen ruwa haka suke tafiya Shin na kasa za su ɗiba ruwa su wanda suke kuma? sai su ce wanda suke sama da Allah ku taimake mu da ruwa ku ce su ɗiba ruwa sai ku ba ko kuma wani daga cikin su fito su ɗiba ruwa kawai daga baya sai su yi shawara wani sai wani daga cikin su ga shawara da cikin yaro ce ni ina ganin taimakon in za mu ɗiba ruwa sai mun haura sama ko mun ce ma wanda suke sama su ba mu ruwa. Shi zai hana daga nan ƙasa kawai mu farka wani guri ruwa ya rinka shigo mana. an fahimci shawaran yanzu sai suka shara ne kun gurin da su da wanda ke sama to me zai hana ku dan fasa wani guri a nan kasa sai ruwa ya rika shigo mana ga wannan halin in na saman suka kyale suka fasa gurin wane ne zai halaga? ha na kasan kawai za su halaga. in ruwa yana shiga cikin jirgin ruwa shi zai faru da jirgin ruwa zai nufi ka kowa zai halaka in ku suka kama hannun suka ce ba mu yadda ba kar ku fasa za ku ci wani ke maka muku da ruwa ba zai tsira suka su za su tsira shi ma Allah sallallahu alaihi ce a ce in afaru ala ta yau da na dawlin sun suka kama hannun suka hana su yin farnan su za su tsira kuma kowa zai ne zai tsira in kuma ka kyale su to kasa wannan gurin sauran su samu ruwa kowa kuma zai ne shi halaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne kifalin wanda zai ga wani yana barna ya yi hana shi barin in hana shi bari shi da kike yi yayi farkan nan to barnan in azaban barnan ya tafi zuwa ba zai shafe shi ne shi ba zai haka shi da mutum inda kuma da zai yi farma ce kika kama hannun shi cikin bakke ta ba azaba zai zo ba kowa ya yi ne ya tsira ba sai A ce ashe ya ke nuna mana a ce in ka ga mutum yana barna ka hana shi ba ka ce mai yake bane kai ma yi ne ka ce mai da, Allah ya samu shi ya yi wannan shine hadisin mu na yau insha Allah ba ka za mu rinka ka ne bayan sai insha Allah Allah ya samu gani gobe za mu yi tambayoyi tambayoyi a kan hadisi hadisi da yawa sun goma za mu yi tambaya a kai wacce yake zai samu kyauta insha kuma kamar yadda muka saba aka kyauta mu wanda ya riga kowa zuwa ku shi ba za a ci gaba Allah ko farkon shekara shi gama a karatunmu na ƙarshe a yau za mu tashi farkon suratu al-buruj insha Allah ta'ala sai Allah za mu karatu akan ayoyi goma na farkon suratu والسماء السماوات والأرض والله على كل شيء إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب بارك الله فيكم سورة الخروج سورة الخروج وتبديل سورة القرآن ita fara jirgi daga Torti Fatima ita ce tura ta 85 a jerin da ayoyi 22 kuma tura hijriya ana tura ce wacce aka so yan jarida kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina kamar da muka sha bayani abin da ake nufi da sura makiya kenan ko kuma sura madaniya ita sura madaniya ita ce sura da aka saukar bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suran an buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda Allah madaukakin sarki ya buɗe dukkan surorin alqur'ani banda suratu at-tauba Allah madaukakin sarki ya fara ya buɗe suran da rantsarantsai guda hudu Allah ya rantsuwa da abubuwa guda hudu a farkon wannan sura ne albarka farko Allah madaukakin sarki ya ce wa sama'i ke buruj Allah ya ce yana rantsuwa da sama na abuciya masaukai al-buruj jam'i ne mutanen da tukiyotinsa shi da buruj Ya ne buruj suna da yawa ana kiran su buruj al-buruj suka ce da ma'anar su al-manazil sauƙi rana na wata na taurari masaukai na rana da na wata da na na taurari rana yana da masaukai wata ma yana da masaukai kuma da Allah ke wal qamara qaddamnahu manazila حتى عاد كالعجول القديم الذي يامت كرامة ودا متوحي هذا متوحي daga ɗaya ga wata har zuwa wannan da kuma wata wannan sabuwa a sake haifarta. Haka ma rana yana da masaukai ita da ke sauka a kullum, kuma ita da ke gudowa a kullum. haka ma taurari suna da matakai alkamara a shamsu ya na laha an tuɗe alkamar wadda laiyu ta bi kuma ha a kullum fi kalaki ya tafi Allah ka ko kowanne tsakanin da rana suna tsikawo ne a masaukansu waɗannan masaukai na wata da na rana da na taurarin su Allah madaukaki sarki ya rantse a farkon wannan sura ya nuna mana mahimmancin su kuma ya nuna mana cewa lallai ayoyi ne masu girma daga cikin ayoyin ubangiji sai da muka sha faɗi cewa ina ma Allah madaukaki sarki kadai ne ke da dama ya rantse da dukkan wanda ya ga dama rantsuwa da Allah ya yi da abu kuma yana nuna mana abu biyu yana nuna mana mahimmancin wannan abun kuma yana nuna mana darasi da za mu koya daga wannan abin da aka rantsi amma mu a matsayin mu na bayan Allah ba mu da dama ba mu da jiko na mu rantsi da komai shi da Allah sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa man kana minkum halifan falyahlif billahi aw yasmut kowace daga cikin ku in ya rantsuwa ko ya rantsi da Allah ko kuma ya shiru a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantsa da wani wanda ba Allah ba ko hakika tabbas yayi kafin ko ya shirka haka ba a rantsuwa da kowa sai da Allah haka rantsa da Allah haka rantsa da sifofin Allah da sunayensa madaukakin sarki ko gani ko amma ba za ka rantse da annabi ba ba za ka rantse da wani mala'ika ba kowa ne in ka rantse da shi ba Allah ba ka yi shirka ka yi kabulce ce kafulci ne Allah madaukakin sarki ya ce mu aikata kafulci to Allah madaukakin sarki ya ya rantse da wasu zamani zama ila fi yana rantsuwa da sama a abociya makaukai Allah ce wallau til maw'ud Allah shi kuma ina rantsuwa da wannan ranar al mawru wacce aka yi alƙawarin zuwa da lama hala maluma suka ce ita ce ranar tashi shi kiyama an da ta kiyama rana ce al mawru wacce aka riga aka yi alƙawarin ki dawo kuma Allah madaukaki ci baya kafa alƙawari Allah yin alƙawari baya kafa haka kiyama ne tabbaci ki kazo da Allah madaukakin sarki ke rantsuwa da ita makiyaman nan babu wanda yake son ya wuce da su sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke lafal masulu anka bika alama min al-sadi malaika jibril ya tambaye shi ya faɗa min yau ba ya san kiyama kamar yadda baka sani ba ma ban sani Al-Qur'an Allah ce la ta'tikum illa mauta. Ita kiyaman ba za ta zo muku ba sai kawai za ta zo muku ne mauta haram ɗaya babu zato babu tsammani kawai abin da Allah maɗaukaki sarki ya ga dama shi ya faɗa mana wasu alamu waɗanda in sun faru suka nuna cewa lallai kiyama ta kusa wanda cikin alamun nan kalma sun raba akwai ƙanana akwai manya Wadda ƙananan kullum faruwa suke da shi kai shi aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da cikin alamun tashin alkiyama kamar da mana ce ko ne to ana wasa a cikin hatani yake ta kai ko ne tsakai na da cikin kiyama to an haka sai kuma wannan din ya zan haka guda biyu sai raba tsakanin ai koli alama ce daga cikin alamun cewa zuciyar ta zo ƙarshe sannan mutuwar ta ita ma alama ce daga cikin alamu na cewa duniyar ta zo ƙarshe ka ƙananan alamun da cikin kiyama suna ta bayyana iri iri amma su manyan alamun tashin alkiyama Allah ta yi siffanta faruwar faruwar su kamar mutum ne yana da yanayin karbi shi karbin ya tsinki shi Jirgin ya tsinki ya ƴaƴan karbin za su zuba a ƙasa ai wani baya jiran wani ko haka manyan alamun ya ce ke ta fara faruwa wani na jin wani ne a lokaci dai za su zo gaba ɗaya wannan na zuwa wannan zai biyu wannan na zuwa har ya manta tashi sai alama mafi girma da babu wani mutumin kirki da النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا إلا على أشرار الناس الزيارة لا تتيوها الدنيا ضوء في الجمهور لا لا هذا باب الذي بعد الشيء كان اللوكة ألا من هو الشيء الذي فيها الإيمان هذه القيامة اليوم الموعود فأنا جي وتحرق أمتحن لتوارنها kuma alkawarin Allah ba ta tashi shi ta faru Allah madaukakin sarki da samu daji a ba Allah ce wa shahidin Allah yana rantsuwa da bai ba da shaida wa mashhur Allah yana rantsuwa da wanda ake ba da shaida a kansa maluma sun yi tafsiri da dama kan ma'anar wannan tsaya wa shahidin wa mashhur الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيري الله madaukakin sarki ya shiga ya gafarta musu take gaba ɗaya ma'anan yana komawa ne zuwa ga duk wani abu wanda zai ba da shaida a filin alkiyama duk wani wanda za a ba da shaida a kansa a filin alkiyama Allah ya rantsuwa da shi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wasu daga cikin waɗanda za a nemi kula da shaida da kuma wanda za a ba da shaida a kansu mafi girman wanda za ku zai ba da shaida shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma al'ummar Allah ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Allah ya ce ka tabbaci ya al'amarin zai kasance a lokacin da za mu zo ka kai ka zama kai ne mai shaida ga al'ummarka su kuma al'umman su zama su ne masu ba da shaida akan sauran al'ummai gaba da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ba da shaida akan cewa ya fitar da sakon Allah da Allah ya aiko zuwa gare shi ko kuma za mu ba da shaida in sha Allah kan cewa lallai sauran annabawa sun fitar da sakon da Allah ya aiki zuwa ga al'umma ko da al'ummar sauran annabawan za su za su kayyata cewa babu wani manzo mai wa'azi ya zo musu an ku kuma Allah ya alƙawarin wala nas'alanna alladhina ursila ilaykum wala nas'alanna al-mursalina Allah ne wallahi tabbas za mu tambayi waɗanda muka yi aiki aiki manzanni zuwa gare su sa'annan su ma waɗanda aka su ma manzanni za a tambaye su su waɗanda aka yi sa aka aiki manzanni zuwa gare su Allah zai tafi manzannin sun zo kowane ruwa su ma manzannin Allah maɗaukaki zai tambaye su sun kai sabon ko ba kai ba ba dan Allah bai sani ba sai dan Allah maɗaukaki sarki ya kafa hujja to da alkiyama fili ne wanda duk wanda aka masa hukunci sai ya ji ya gamsu da hukunci cewa ba a zalunce ba Allah ya ce wala tuzlamuna naqira ranar alkiyama babu wanda za a zalunce ko da gwargwadon ukun da ke bayan kwallon kalino ne ba wanda za a zalunce shi a cikin alkiyama wannan dalilin za Allah madaukaki da cike eh, tambaya kuma zai karba ma al'umma shaida Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi za su ba da shi shaida cewa lallai manzannin da suka gabata sun kai sakon da Allah ya aike su da shi Allah su sarki zai tambaye al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka kuke ba da jira akan abin da ba a yi kuna nan ba al'umma ne sallallahu alaihi wasallam ya Allah manzon ka da kai ko zuwa gare mu shi ya tabbatar mana cewa mun kika ta wannan sabon za a tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka faɗa musu ke eh to kai kuma wa ya faɗa maka sai manzon ka mala'ika da shi ya zo ya sanar da shi bin sanadin za a tambayi mala'ika jibril kai ka faɗa masa zai ce zo ya faɗa masa zai ce Allah kai yi faɗa masa a magana ya kare ba daga wa jahilin ko mashhur ne sa'annan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa gaban jikin mu ba za su ba da shaida a kan haka su ma gaban za su ba da shaida kuma shahidun ne su da gaban za su ba da shaida a kan mu kuma mashhur Allah madaukakin sarki ya ce al-yawma naqsimu ala aqwalihim wa tukallimuna al-shihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alun Allah ya ce a yau ranar tashin al-kiyama ba mu rufe bakunan baki ba zai magana ba a ranar tashin al-kiyama saboda baki ne ƙarya ne za a rufe baki ba a yi silin bakuna Allah ce wa tukallimuna al-shihim sai hannayen mu su ne su rika yin magana wannan shaɗu a ko mu kuma su rinka shi da shida hannu zai faɗi cewa rana kaza ga watan kaza an je guri kaza kafa zai ce da shi nagari hannu zai ce rana kaza ga watan kaza an yi kaza kafa zai ce ina gurin da ni aka taka aka je aka yi ta kallo kallimuna aitihim wa tashhadu arjulu tabbai suna magana kafa suna ba da shida sai an gaba sai Allah ce gona bakin sai to kai kuma baki ne za ka ci a lokacin baki kuma yana ana buɗewa abin da baki zai ci ne shi ne ne mace hiskum alaina shi ya za ku rinka ba da jera a kanmu ko ko dai kai ga mu gaba ɗaya za a kona sai hannun sai ke ba baki an ba shi an sakana Allahu ba anfaqa kulli shay Allah ne ke ba komai ya ba ka daman kai magana a duniya shi ne mu ba ya ba mu dawo magana a cikin duniya kaga wa jahilin. wa mashhur don ga duk abin da muke yi a ran kan alkiyama in mutum yana tunanin kila a tsoranin mutum a wawutan mutum yana tunanin akwai wani wani irin tsarin magana da zai a cikin alkiyama ta cikin kuma bakin ba zai ce ba sai an saba ba da ke da suka bakin sa abu da ke dole za ka ce wani abu da hannu ya fara da kuma shedan da kafa ta bayan a Turaga, shi ba Allah madaukaki sarki sai rantse da su wa shahidin wa Allah madaukaki sarki ba mu dare to wannan cika wannan rantsuwar da Allah ya yi menene al-muqtamu alaiha menene Allah madaukaki sarki yake so ya sanar da mu cikin da ya rantsuwa har guda hudu Allah wa shahidin Allah guda Allah ne fa zai yi magana amma sai da ya rantse rantsuwa har guda hudu da ai mun sani cewa Allah madaukakin sarki ba bukatar sai ya rantsuwa kafin ku ya da abin Allah ne amma da Allah ya ko magana ya nuna mana muhimmancin magana da Allah ya kutila ashabul ukhdud halaka inuwa da la'ana ya tabbata ga ashabul ukhdud ba abota ramuka ukhdud jam'i ne shine ramuka abu a babban rami wake ke ramin da za a iya ɗaukan mutane a zuwa a cikin aure. Allah maɗaukacin sarki ya ce halaka azaba ya tabbata daga ma'abota wannan rami. Su wane ne ashabul uqud? Ashabul uqud Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana su wane ne ashabul uqud. Hadisi ya tabbata a cikin Muslim da Muslim na Imam Ahmad sauran malaman hadisi sun fitar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ashabu sukutin da mutanen wani gari garin suna da sarki sarkin kuma shi yana ittihadin cewa shi ma Allah ne sarki ne ta wannan garin amma sarkin yana ittihadin cewa shi ma Allah ne sannan shi sarkin yana da bokan shi akan duk tsagerancin mai tsagerancin ya yana da wani goga ya ga Allah madaukaki kuɗi ya haɗa shi bautan wani dama haka Allah ya halitta zuciya Allah ya tsara halittar zuciya ke kamar da shakul islam mai kiriya rahimahullahu ta'ala ya fara cin al-ubudiyya Allah madaukaki kuɗi ya halitta zuciya da wani tsarin da zuciya ba za ta iya zama ba ta bautan komai ba to a duk lokacin da mutum ya zama baya bautan Allah to zuciyar dole ka nemi wani wanda za ka bauta shi. kisa kowa sai ga kuma mutum yake bautar Allah sai ga ya haɗu da wani abu da zai rinka bautansa wani ya bauta wa ɗansa wani ya bauta wa matansa wani ya bauta wa kokin shi wani kuma ya bauta wa boka to shi wannan sarkin ya kai shi Allah ne amma kuma yana da zuciya zuciyar kuma Allah ya tsara zuciyar ba za ta iya rayuwa ba sai kana bautan wani abu wanda za ta bauta wa sai ta boka ya zama duk abin da bokan ya faɗa mishi da sihirin da bokan ya yi shi ne abin da shi kuma sarki yake kan tarihi a kwana a taki wata rana sai bokan ya faɗa ma sarki cewa sarki kaga girma ya kama da wannan dalilin ina so a cikin mutanenka ka zaɓi wani yaro shi ne ka zaga mai kaifin kwakwalwa wannan an koya miki abu da nan zai zai iya ya rinka zuwa ina koya musu ina koya musu bokanci wanda in ba na musu kaga ina da magaji yana da wani zai wanda zai ci gaba da yi masa bokanci aka tuka aka darje aka samu tsazikin gashi alkin mutanen gari aka samu wani yaro aka ce to gashi kullum yaro zai rinka zuwa da safe wajen wannan gokan yana zaune yana koyon gokaci. aka je rinka koya a rinka koya zuwa yamma ya dawo gida kullum aikin shi ne. a hanyar ki na zuwa koyon bokancin sai a da wani malami yana karantarwa yana karantar da al-taura malami yana jin a cikin Musa ko da kafa yana jin karantarwa al-taura sai yaron sai rinka tsayawa yana jin wa'azin malami sai ya ji wa'azi dan je gwargwado dukkan ciwon dojan boka ya je zai koyo ko kanci ya kan koyo lokacin tashi ya tashi yawa zai tashi yawa yi wa'azi ya wuce gida duk malamin bai sani ba har malamin ya zo ya sani wata rana ya zai malamin korafi cewa in na je wajen boka yana duka na cewa na makara na yi laifi haka ina na koma gida shi ma suna duka na so da lokacin da mu kamata koma ba lokacin da ke kowa wata ina tsayawa wa'azi kaga ka lattin ko hawa gida ya za a yi alamin ya koya mishi shin kalmomin da zai faɗa ga boka da kuma kalmomin da zai faɗa a gida ya koma saboda a daina dukan shi shi kenan ya ci gaba ya daina zuwa koyan wa'azi ba zai je koyi bokanci kuma zai koyi wa'azi har wa'azin da ya tasiri a zuciyar shi wata rana a hanyarsa ta dawowa daga koyan bokanci ya ga batun wa'azin malam a ya shigo wajen kuka bai zo wajen malam ya ji wa'azi ba sai ga wata tabba kuwa babba ta tare mutane hanya duk wanda zai wuce yana tsoron in zai wuce wanda tabba za ta cutar da shi daga cikin dabbobi dai na daji wanda ke ke cutar da mutane kowa ya tsaya babu gaba babu baya kowa na tsoron zuwa kusa da gudu shi to yau za a raba gaddama yau zan sani cewa abin da boka yake koyar da shi ne gaskiya ko kuma abin da wannan malami ne ke koyar da ni na wa'azi shi ne gaskiya sai dauki dutse sai ce ya Allah in abin da malamin nan yake koyar da ni shi ne mafi soyuwa a wurin ka ya Allah sanadiyan wannan dutsen ka kawar mana da wannan dabbar daga hanya ba ya wuce ya Allah in kuma abin da kukan nan shi ya yi yake koyi da shi ne gaskiya shi ne kai da shi to dabbar da zai haɗa shi kada ya koyi yana fadin wanda ke yin halbi da shi yana halbin dabbar sai dabbar ta fadi kamar yanzu ya tabbata ne wa'azin da yake koya a wajen malami shi ne shine gaskiya yana zuwa wajen malami shi ba malami labari ko malamin da ke malamin Allah ne daga wannan bakin malamin sai ce to yanzu ne abin da nake so in tabbatar maka shi ne matsayin ka wajen Allah ya bina wa to da shi ban kai matsayin yi abin da ke kuma Allah ya amsa wa kaga babu hasara ki yana dan Allah yake shi ruwa tarwa yake kuma ya so a gane gaskiya ne kaga in ba dan Allah bane kaga da zai shi ga dama ce ce ce kusa abin da ɗalibin dole yanzu ɗalibin sai abu shani sai shi ne Magana dan Allah yake shi kan shi tsayin kirzu a wajen Allah ya gina wa. Amma dai in al'amarin ka ya bayyana ba ruwa na karka nuna ni. Kuma ka san matsalar mutanen garin ku ka san abu da suke garin ku yake shi yana ganin shi da Allah. Abin da nake ba wanda ya sani da gari sai san wanda kuke da su ka zo ka shiga. Kuma kai ga manufar da ake da shi a kan kana garin gobe kai ne ma ne. Babban mutuwa na gari. Kaji kuma za ka zo babban malami. Kaga akwai matsala. kenan al'amarin yaro bai rinka bayyana al'amari ya rinka bayyana har mutane suna zuwa gurin su yana musu addu'a ya cutan kudin ya masa addu'a ya warke alƙaho ya masa addu'a irin sai bude masu cuta kala kala suna zuwa a kwanci ba ka shirin ba zan ba ni ke ba Allah ne ke warkarwa in ka yi imani da Allah shi ne Allah ba sarkin garin ku shi ne Allah ba zan maka addu'a shi Allah ya warkar in ka musulunta sai maka addu'a shi Allah ya warkar kwana a tashi akwai wani na hannun daman sarki shi kuma shi ma ya kamu ya kamu da cutar makaki idan sa ya rufe kai a sai dai labarin wannan yaron sai ɗauki dukiya mai yawa sai kai ma yaron ya ce ga wannan dukiyar tsara kawo ne zan baka shi kyauta in kawar kan mun nuna yaron ya ce ban bukatar dukiyar sai ke bukata a wurinka? shi ne kai imanin da Allah kai imanin cewa wancan sakin abu ba Allah ba in ka da wannan kasuwa Allah da yake warkarwa ya warkar da shi nan wannan dan fara yake ya yi imani sai ga Allah aka masa zuwa sai da shehu wanda gari ya zo fada sarki ya gan shi a fada shi shi kazarau yana kallon kowa kowa na kallon shi sarki ce yaya sai Allah ya warkar da shi ya ce a'a ba kai ba ubangiji na kuma ubangijinka haka magana fara girma ko sai an ce Allah ta ji wai shi ya ji na renin wayo sai ne ya saba kaurakar sun tuna ba sai a'a ubangiji na kuma ubangijinka yake yanzu kana da wani ubangiji ba na ce ai ba ma cewa ubangiji bane in ka ce ina da ubangiji ba da kamar na da kai ubangiji ne akwai wani tare da kai ne a kai ba ka ciki akwai asalin ubangiji shi ne Allah sarki ya sa a kama wanda bawan Allah aka rinka azab ya fi ya sha azaba ya nuna yaro ya ce ga yaron da ya mun wa'azi nan shi ne bai janye ba yana nan a kan imanin sa amma ya nuna yaro aka kamo yaro aka rinka azabtar da yaro yaro da ya sha azaba ya sha azaba ya nuna malam ya ce ga malamin yana guri kaza guri kaza a cikin abin shaguri aka je aka tarar da malam aka zo da malam malam ya sha azaba ya sha azaba ya ce shi fa malam bai zai na goyi ba eh shi ya zabo ga Allah ba ne yana da Allah da ya karanta a taura kuma shi wata Allah yake boka masa shi ke nan abu yayi abu suka gagara janyewa sarki ya sa a ɗauko sarku aka kama wannan ɗan malam haka aka sa zarko a tsakiyar kai shi aka rike shi garawa shi da aka raba shi garin shi kanan da wannan yaron suna kallo aka ce kanan sai ma ka gawo ka karyata wannan tasirin da kake ce shi ma zai ba wace ka haka ya gaje ba wanda shi ma aka aka sa zarko aka raba shi da rai to yaro kaga abin da ake da wannan faɗan fadari kaga abin da ake wannan shi ne malamin naka da kake ga dara shi ma ga abu da aka ci kai ba shi ma ke, ko wace ba ba ko sai ba sarki ce to kai za mu maka kisa ne na faɗa a shi kowa sai ya san kire kisan da za a maka aka haɗa shi da wasu fadawa aka ce su je wani dutse babban dutse a garin ya fi kowane dutse girma a garin aka ce ke sun kora dutsen sun hau kan saman dutsen sun kore sai su ɗauko shi su kashe da kwabo shi ana tafiya sai da su kora dutsen wannan bawan Allah wannan yaro ya ɗaga hannu sai Allah mu mafini ne kuma shi sai ya Allah ka isar mun a kansu da duk abin da daga dama ya Allah yana wannan addu'an su kan cikin da kira su fara su gunguro su sakare su a mutu ya raba abin da ne wannan yaro saboda kwarin kai duk fadawa sun mutu ai ke da kike gudu ko ke dawo fada ke dawo sarki ya kai daga sarki yake ma fa'ala bi ashabik mutanen ka da kake da su ya me ya faru kafani Allahu anhum bima sha'a ke Allah ya kisar mun a kansu da abu da Allah ya galama. Sarki ce to kaga da dare bakin. Wani haɗa shi da wasu fadawa. ake ba a je tsakiyar tekun garin sai an je tsakiyar teku abin da ake mutum sun za a ana so ya halaka a ruwa bayan kowa yana gurin shi kenan sai ka ɗauki kikiya daga cikin kwarina sai ka amfani da kwari da makana sai ka ce cikin lahi wakil gula da sunan Allah Ubangijin wannan yaron in kai haka to in ji biyan ta ne ni zan mutu ya ce iya cikin abin da za ka yi kenan ka iya mutu shi kuma sarki yana bukatan ya za a yi rabu da kaya ne ko kenan bai san tarko mana yaro ya kulla ne shi kenan ya tara mutanen gari ya ɗauki kibiya daga cikin bakan wannan yaron ya ja ya ce da sunan Allah ubangijin wannan yaron ana harbin yaron annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ya samu yaron kan kan ba yaron ya sa hannun shi a gurin ya rike haka ya fade mu yaro ya mutu ko da matsala sabuwa sai mutanen gari suka ce ko don dama akwai wani annan sama da sarki da cikin siyani yake mafarki a rike cin mu burin shi ko kuma mun imani da ubangijin wannan yaron sarki ba kai ba kuma ubangijin da kai ba kai yake mafarki da wannan yaron yanzu da mutum uku ne yanzu ko mutane da yawa suka rinka na bi rabbil kula, mun imani da gidan wannan yawa sai hankali ya tashi to ya za a yi yan fara malau da suka ba shawara suka ce mutuwa guda ɗaya shi ne su ma waɗanda suke imani da wannan yaron ka tsorata su ya za a tsorata su aka ba da jaran a samu a haka manya-manyan ramuka in aka haka manyan ramukan nan a hura wuta ganga ganga a cika waɗannan ramukan a ɗibo waɗannan mutanen da suke sun imani da wannan yaron a ba su option ko su kafurce ma yaron ko su fara cikin wannan wutan. ko su kafurce ko su fara haka mutane su zo ke layi wannan ne zai tsaya a bakin mutane doya ki amantu bi rabbil gulam shi ba ubangijin wannan yaron ya ce fara ce lalle ya fara haka aka rinka yi kowa sun yana ta fadawa cikin wuta har aka zo a cikin Allah sai ce aka zo wata mata ta rinka ja da ba har ta zama ta kice ta gaske tana goye da jariri a bayanta tana zuwa in ta zo kusa sai ta tura da jaririn ta sai ta koma in ta mazo sai ta koma da ɗaya so biyu na uku in Allah madaukakin sarki ya buɗe bakin yare ya ce ma wani sai na fada ina da gaskiya ko sai ta tsalle ko sai ta fada to waɗannan su ne ashabul ukhud su ne ashabul ukhud shi nan Allah madaukakin sarki ya ce alaka da azama ya tabbata ga ashabul ukhud Allah ya ce kutila ashabul ukhud zafi roƙo wuqu abota wannan wutar wanda aka rura shi ramukan wuta wanda aka rura wutar kuma izhum alaiha qu'ud kuma lokacin da suka rura wutar suka jefa mutane a cikin wutar mutane suna ƙonewa fa kuma hum alaiha qu'ud suka zauna a gurin suna kallon yadda mutane ke shi da wuta akwai sun samu da yake suka kai bai nuna maka irin karfin zuciyarsu da girman rashin imaninsu mutane suna konewa da ransu a wuta su kuma su sun tsaya suna kallo Allah ce wa hum ala ma yaf'alu bil mu'minina kuma su game da abin da suka aikata ga masu imanin shuhud suna halarce suna zaune suna kallo suna kallon yadda suke cin bayan Allah Allah ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aliyyil halim duk wannan azaban da suka mutu ba Allah ce ba ta laifin komai suke ba Laifinsa kawai sun imani da Allah al-aziz al-hamid mabuwayi kuma wanda ya kasance abu a kodin kawai dalilin kenan zo da su imani da Allah imaninsu da Allah kawai su sa suka mutu wannan azabu وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Allah madaukakin sarki a ƙarshen wannan ajin Allah ya tafi da kanshi da wasu siffofin guda biyu manya-manya. Allah ya shi al'aziz mabuwayi wanda ya buwayi kowa. Ina Allah ya tafi da kansa da al'aziz ya nuna mana cewa Allah madaukakin sarki ya bari a wa masu imani wannan azaban. Ba wai kafiran sun buwaye sun tafi shi bane. amma Allah madaukakin sarki ya musu haka ne da haka ya zama tsarin girman daraja ga masu imanin su kuma kafirin ya ƙara su ƙara samun girman tarin su zurfi da Allah ya ƙara kama su samun wani shafi sa'annan Allah madaukakin sarki ya tabbata kaji da alhali wanda ya cancanta halaye shi da gode masa Allah madaukakin sarki shi ne alhali Allah madaukakin sarki ana gode shi. a halin farin ciki da kuma kishiyar farin ciki yasa ya tabbata da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a duk lokacin da wani abu na farin ciki ya samu a annabi sallallahu alaihi wa yana ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya tabbata ga Allah wanda ya ni'imar sa ne abubuwa na gargari ayyukan kyawawan su tabbata sannan in wani abu da bakin ciki ya samu kira ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alhamdulillahi ala kulli hal godiya tana tabbata ga Allah a dukkan hali da mutum da cikin kaga Allah madaukaki shi shine alhali kuma shi Allah madaukakin sarki in aka gode masa to gode masa yana sa Allah madaukakin sarki ya kara mutum ni'ima a kan ni'iman da ya masa ya gode masa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum Allah madaukakin sarki sai ci gaba da faɗa mana sifofin yake alladhi lahu mulku samawati wal ard shi Allah shine wanda yake ya mallaki mulkin sarki da ƙasa gaba ɗaya mulkin sarki da mulkin sarki na Allah ne madaukakin sarki duk wani wanda yake da mulki a ƙasa duk wani wanda yake da mulki a duniya mulkin mulki ne mai iyaka komai kankancin abin da ya mallaka kuma komai girman abin da ya mallaka mulkin ka mulkin mu da bai iya mallaka mana hatta duk abin da muke kanyawa a jikin mu ba yanzu koyi ma Allah wallahu ala kulli shay'in shahi. Allah a halarce a kan dukkan komai ba inda za ki je ki koyi ma Allah to da shi Allah madaukakin sarki abin da kika nufata a zuciya ma Allah ya sani wani abin da kika aikata shi yasa wani shawon mota wani lokaci da kai wata wauta wai wauta ne to duk abin da suka zauna suka kulla duk abin da suka zauna suka kulla to kafin kafin su zantar Allah madaukakin sarki tsaya sai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen ka sun zauna a guri kaza lokaci kaza da wani da wani da wani da wani su tattauna kaza da kaza da kaza da kaza to saboda wauta irin tasu sai suka ce za su yi wani club domini wai nake cin da saboda tsabon ɓoyen da za su yi kamar yadda suka bayar suka ce ko allan annai muhammad ba zai sani wanda za su shiga mitin ɗin sai da aka zaɓa aka darje sa'annan mitin ɗin aka yi duk yadda duk wata dabara na kulle guri sai da aka yi shine Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada musu wa asirru qawlakum qawli biharubi innahu alimun bi dhati sudur Allah ke ku sirrinta zancen ku ko ku bayyana shi Allah masani ne ga abin da ke cikin zuciya yanzu nufin da kuka yi na kuyi mitin din ma Allah ya sani bale kuma mitin din bale ya aiki ga mitin din mana ko da a cikin mitin din ku zauna turu za ku yi zuciyanku ne ku rinka communicating da juna Allah ya sani bare kuma bakin ku zai bude ya furta kaga bayan da ra'ayin a yi ku ne ko da wallahu ala kulli shay'in shahid haka ba abin da zaki ku koyi ma Allah haka zaman ki lafiya ma shine ki bauta wa Allah a asirce ko a bayyane shi Allah madaukakin sarki yake innal ladina qatalu mu'minina wal mu'minat lallai waɗanda suka fitini muminai maza da mummunai mata suka fitine su suka hana su yin addini suka azaltar da su saboda suna jin Allah saboda sun ce za su bi Allah suka fitine su suka azabtar da su fitina kowace irin fitina akwai fitina na baki wani a tai masa sharri da tsagazi da ƙage kawai saboda ya shi mutumin kirki inda za yi kusa za ki shaƙe wanda yake ƙagen mecece menene laifin wannan da ta miki hajar wala ba abin da zai iya fara kawai saboda mutumin kirki kawai saboda ana girma shi a society ana girma shi a community shi kuma yana jin haushi shi ko ba zai iya zama mutumin kirki kamar wancan ba shi ba zai iya zama ba amma kuma yana jin haushin yadda ake girma shi a matsayin shi na ne a mutumin kirki irin hasaran da ya wuda cewa masu imani kenan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a kamo su shine ku ma ku zama mutanen banza kamar da suke a'a ba su su zama mutanen kirki ma a ku ne ku zama mutanen banza kamar yadda su ma suke mutanen banza to kaga wannan nau'i ne na fitinan mutum akwai nau'i kuma na fitina na azabtarwa a azabtar da shi duk abin da yake je, abun ma da ya zama haƙƙin ki ne amma ba za a baki ba ko da yana da burin cewa su aiki ka gyaru to yana da burin cewa community su zama mutanen kirki kamar irin yadda mutanen annaba da suka gaba da sarin kai ma annaban su har ya kai ga wani annabin ma har yana tambayan su alaysa fikum rajulun shahi alaysa minkum rajulun shahi rafi shin a cikin ku babu wani mutumin kirki ne ko guda da in ni na ce kaza ki ne daidai duk cikin ku ba za a samu mutumin kirki ko da guda ɗaya ne goyi bayana ba alaysa minkum rajulun rashi. to Allah ya ce to duk wanda yake fitinan masu imani maza da mata to to ta zo mutumin kirki shi kenan sai a fata gaba ita ta zauna a gida ko da tana cikin gida ne kuma wani zai shigo gidan wanda ba muharramin ta ba za ta sa hijabi za ta lulluɗe jikinta ba za ta bari wani ya ganta babu hijabi shi ana buki za a yi iya ita ba ta nan sai ta jage ta abinta ko ta ɗauki da kanta ta koma gida shi kenan sai a sa ta a gaba haka ake yi ko sai a sa ta a gaba a yi ta surutu a kanta shi ta zo ana hira a yi shiru ake yanzu kuna magana za ta ce ko kalin lahu shi kenan hira ma da ita ba za a yi wato da wai a yi ana magana za ta ce Allah ya ce to ta wasu ta ce muku shekar ne ko ta ce sarki ce ya ce a dole Allah za ta ce kaga duka akwai wannan akwai a maza akwai a mata akwai a maza akwai a mata wani yana wucewa ko za a nuna shi ko a faɗi ma maganan ya ji wai ana tunanin wannan zai sa ya ji haushi sai ya daina abin da yake na kirki to Allah ce duk wanda suke wannan ya tubu yatubu nan sai ba su tuba ba kafin su mutu kaga wanda suke cikinan masu imani maza da mata sa'an nan kafin su mutu sai ba su tuba ba tuba kuma yana da kyaruɗa tuba ba so mutum ya zauna ya ce Allah na tuba shi kenan ya zama tubawa balle kuma tuba irin da mata sai an tuba ke laifi ko ce Allah na tuba tukun sai ka fara ko ba haka bane haka tuba irin na mata a'a shi tuba yana da sharuɗa sharuɗan tuba sharuɗa ne guda biyar duk wanda bai cika waɗannan sharuɗan ba ko ya ce ya tuba ƙarya ne sharaɗi na farko na tuba shine mutum ya zama dalilin da ya sa zai tuba shine tsoron Allah ya zama yayi ne dan Allah ikhlasan ya tuba ne dan Allah sharaɗi na farko ce sharaɗi na biyu al-iqla'u anil ma'siyah mutum ya tsira daga laifin ya daina aikata laifin ko ko ba ta ba ta ne mutum ya karatu ya daina aikata wannan laifin da yake aikatawa da yau, yake so ya zuba daga gare shi shine sharadi na na biyu na farko ya zama dan Allah na biyu mutum ya daina aikata wannan laifin na uku mutum ya zama yana nadamar abin da ya a baya ya zama kullum in ya tuna abin da ya na laifin jiya da shekaran jiya da wannan shekaran jiya yana jin takaici a ransa yana ji a ransa inda za a yi rubatun lokacin ma to ko kusa da wannan laifin ba zai yi ba shi ne an nadamu alama fara sa'annan na hudu ya yi niyyar cewa ko da nan gaba in zai haɗu da irin wannan daman ba zai aikata irin wannan laifin da ya aikata da daman da ya samu a baya ba ce anniyatu Allah ya'uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umri awwa no kenan hudu kaje na farko ikhlasi ko na biyu mutum ya daina aikata laifin na uku ya rinka nadaman abin da ya a baya ya rinka da ya sani na hudu ya yi niyyar cewa ko da nan gaba ya samu irin wannan daman to ba zai aikata irin wannan laifin ba sai na biyar shi ne mutum ya tuba a lokacin da ake karfan tuba so da akwai lokacin da ba a karfan tuba akwai lokuta guda biyu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana qur'ani ma ya tabbatar da cewa ba a karfan tuba ina ce walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-su'a hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an ba Allah baya karfan tuba ga wanda ya dinga aikata laifi sai da ya zo matashara rarai ya zo makoshi ya san tabbas yanzu mutuwa zai suku zai ce na duba Allah ya ce ban so ki kasa yanka Allah baya karfan wannan wannan tuba shine irin tuban da da Fir'auna ya yi ko hatta idza ajrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin Allah ke sai da Fir'auna ya tabbatar cewa ruwa ya riga ya gama shaƙe tukun sai ce na yi imani da wannan da banu isra'ila suka imani da shi wa ana minal muslimina kuma daga yau ni ma musulmi ne sai Allah ya al'ana sai yanzu wa a baita qablu bayan a baya ka ta barna wa kunta minal mufsirina ka kasance daga cikin mabarnada Allah ya ban san tuban kariya kayanka saka in mutum bai tuba ba sai lokacin da rai ya zo makoki, da ki tabbas jiya zai yi tukun sai ce na tuba Allah ke baya son wannan tuba lokaci na biyu da ba a karfan tuba shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara mana cewa lo arza yi lokacin da in an wayi gari da safe ana jiran a ga rana ta fito daga gabas daga gabas rana ke fitowa ko sai a ga rana ta fito daga yamma to daga wannan lokacin لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمدت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا daga wannan ranar duk wani wanda bai imani ba sai ranar ya tsaye da geji don ko ya yana bai da amfani Allah bai so daga ranar ba wanda za a ƙara ba shi lada ko zunubi an rufe mazanaci ya ci da zanai marasa hijabi ta ci da hijabi ta ga ta yawo ba riga duka ba ruwan Allah da wannan in ta ko in ka sa hijabin da yadin ya kai girman masallacin nan ba ruwan Allah da shi la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amadat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra duk wani ne ya shiga da yayi da imani shiga da imani ba wani wanda za a ƙara kula shi kuma har kiyama ta tsayi. to wannan shine sharadi na biyar mutum ya tuba a lokacin da ake karfan tuba to in mutum bai cika wannan sharuna guda biyar ba to ba a karɓar tubanci an fahimta ko sai Allah madaukakin suke ce to waɗanda suka fitini masu imani maza da masu imani mata sa'an nan ba su tuba ba har su koma zuwa ga Allah ba su daina wannan abin da suke na izgili ma masu imani so da sun ci Allah ba Allah ke falahum azabu jahannam to lallai suna da azabar wutan jahannama walahum azabul hariq kuma suna da azaba mai kunan gaske azaban da in aka sa mutum a ci sai ta kune tana ci har zuciya allati taqali'u 'ala al-afida azaban da take ci har cikin zuciya take ci Allah madaukakin sarki ya ke. mu to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yayi alƙawari zai ma ashabul ukhdud da kuma duk wanda ya aiki irin aikin ashabu ukhdud da mutum ya zama ya tsangwari mutum saboda mutum yana bin Allah ya zama yana yana kyaran mutum saboda mutum yana bin Allah to ka sani cewa Allah madaukaki sarki yana nan a madakata kuma irin azaban da ya alƙawarin zai ma ashabul ukhdud azaba ce wacce tana nan Allah madaukakin sarki ya tanadar da ita Allah madaukakin sarki ya dace da mu da alkhairi insha Allah ta'ala kuma anan za mu dasa aya a yau sai Allah madaukakin sarki ya ba mu aran lokaci zuwa gobe sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa wanda zama ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo da ya tsara mu da dukkan alkhairin duniya da lahira dukkan shari na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga gare shi ah, mun shiga azumi kuma na ga an zaga da asusu bai shiga ba ko bukata suna ƙara yawa eh, akwai wata bayan Allah ta bani dubu biyar na wannan asusu ita Allah an tashi za a bar Allah ya saka da kai ki zo ki sake zagayawa akwai da tsaro bayan kin zauna ki sake zagayawa ne ko bukata ƙaruwa suka yi ba raguwa ba ko saka masu bayarwa ma sai su ƙara bayarwa akan abin da suke bayarwa ba a rage ba wanda ya baya ƙaruma ya ƙara ƙarin lada ne muna watan ramadana ne ko yauwa kuma yau ɗaya kila ba ba lallai ba ne duka buga buga ƙarfi buga gobe ma a gane ko amma kila ni da mai alarama mu wanzu saura mutu ga da wa'azi har zuwa har zuwa ƙarfi Allah ya sa guda ce da kai kuma kamar yadda muka faɗa a rika zuwa da wuri ba afirkan tanko yau mun ɗan jikirin jinkirin minti goma shi yasa a karatun ma na ƙara fito amma goma nan daidai insha Allah ta'ala Allah ma madaukakin sarki ya samu lafiya ba kawo tambaya ba ko yau ba tambaya ke to ba rubuta bari to bismillah na mm eh za ka iya yin azumi za ka iya yin ba baki ta sa ba ko ba maganin yunwa ba ne an gane ku kawai kuma lalura za ka yin azumi sa Allah Allahu na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مكينا لأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله